Hoto na sha biyu Zaman jiran Yesu Yaya za ka zama da shiri domin dawowar Yesu? Ku duba wannan hoto ga wani mutum mai kuɗi ya dawo kenan daga tafiya mai nisa, wato daga wurin fatauci. A lokacin da zai tafi ya ba barorinsa kuɗi domin su yi sana'a su ci riba. bara na farko ya amshi jikka biyar ya yi kasuwanci da su ya sami ribar jikabiyar kuma domin mai gidansa bara na biyu ya amshi jikka biyu shi kuma ya sami ribar jikka biyu lokacin da mai gidansu ya dawo ya ba su ladarsu amma wani bara ya amshi jikka guda maimakon ya yi kasuwanci sai ya je ya ɓoye kuɗin bai sami ribar komai ba daga ciki mai gidansa ya yi fushi da shi sabili da ragwancinsa ya kore shi kuma daga cikin gidansa yesu yana son mu yi masa aiki har lokacin da zai dawo yesu ya umarce mu mu ƙaunace su su da suke kewaye da mu mu taimake su kuma mu koyar da su yadda za su bi Yesu almasihu sa'an lokacin da ya dawo zai ce mana madalla ku zo ku karɓi naku rabo cikin farin cikin Ubangiji.